Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da lol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu raro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da zantawa da ɗaya daga cikin cikin jami'an zaɓe na hukumar zaben jamhuriyar Nijar biyu bayan babban zaben ƙasar da aka gudanar. Mai 'yan fansho a jihar Adamawa ke cewa ne bayan gudanar da bikin Kirsimeti ba tare da samun haƙƙinsu ba. Gwamnatin jihar Nija ta haramta tonon ma'adinai don ƙalubalen tsaro duk da cewa masu tonon sun ce hakan bai dace ba. Shugaban Najeriya ya nuna juyayi ga rashin sanata sai da Umar Kumo. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayi ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ku da hantsi, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. a daidai lokacin da ke ƙurewa na rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin amurka Donald Trump a daren jiya Lahadi ya rattaba hannu a kan dokar nan da aka nemi dala biliyan biyu da ɗigo uku don aiwatar da ayyukan gwamnati da dala biliyan ɗari tara na agajin rage raɗaɗin korona, wanda gwamnatin za ta ci gaba da aiki har zuwa watan satumba. Trump a baya ya kira wannan dokar abin kunya bayan ta samu amincewar majalisar wakilai da ta dattawa. An dai kwashe watanni ana tattaunawa a kan dokar. Duk dai da cewar Trump bai sa kan shi a cikin tattaunawar ba. An dai ɗauki dokar a jirgin sama aka kai wa Trump ita a gidansa da ke mara logo a jihar Florida. Idan ya aminta ya sa mata hannu don ta zama doka. Trump dai ya yi kakkausar suka ga 'yan majalisun a farkon wannan makon. Haka a ranar Asabar ya bayyana matsayinsa na rashin amincewa da dokar. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar abu mafi sauki da nake neman ma mutanenmu ne a bawa kowane mutum dala dubu biyu fiye da 'yan canji da suka ce a bawa mutane dala ɗari shida wanda ke cikin dokar kuma ku daina neman biliyoyin daloli na kyauta. An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zaɓe da aka yi a jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar. idan har aka kammala komai zaben zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula a tarihin kasar a mataki na kujerar shugaban kasa ana dai tsammanin sakamakon zaben nan da 'yan kwanaki mika mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati abu ne mai wuya musamman ga ƙasa da ta fuskanci juyin mulki na soji har so hudu tun bayan samun 'yancin kanta daga turawan faransa a shekarar 1960 ƙasar kuma tana fama da talauci da 'yan ta'adda masu tada ƙayar baya waɗanda suka kashe ɗaruruwan farar hula tare da sojoji a cikin shekarar da ta gabata kawai haka kuma za a samu bambanci kamar irin yadda aka samu a ivory coast da guinea inda shugabannin kasar a cikin wannan shekarar suka sauya kundin tsarin mulkin kasar don su kara wa'adin mulkin su zuwa zango na uku wannan ya haifar da fargabar yiwuwar samun koma bayan demokaradiyya a kasashen yankin hamada labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a jiya lahadi aka fara kada ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar afirka ta tsakiya ƙasar da aka ayyana ta a matsayin ƙasar da ta fi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaben bayan mako guda da aka kwashe ana rikici biyu bayan zargin juyin mulki da aka yi, amma maye gari na hudu mafi girma a ƙasar sai da aka aika da sojojin Rasha da na Rwanda don su taimaka wa gwamnatin ƙasar. an ga sojojin kwantar da tarzoma na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasar Rwanda. suna sintiri a kan tituna ɗauke da manyan bindigogi zuwa babban birnin ƙasar kana suna kaiwa da kawowa a rumfunan zaɓe an dai samu jinkirin minti hamsin kamun aka buɗe rumfunan zaɓe a birnin bango wanda ba kai kayan zaɓe a kan kari ba yana da matukar mahimmanci na fito wajen zaɓe a matsayina na ɗan ƙasa aikuwa ina ganin zaben zai canza al'amurra a ƙasarmu mu ko waye kuma ya zama shugaban ƙasa a cewar wani malami Hudson Rain. A jiya Lahadi hukumomi a nan Amurka sun bayyana sunan Anthony Quinn Wana mai shekaru 63 a duniya a matsayin mutum da ya tada bom a wata mota da yammacin ranar Kirsimeti. Bom ɗin da ya tarwatsa gine-gine a tsakiyar birnin Nashville a jihar Tennessee. Wana ya aikata wannan a kan raɗin kansa a cewar mahukunta lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya lahadi sun kara da cewar ba a san dalilin sa na tada wannan bom ɗin ba mun cimma matsaya cewar anthony wana shine ya haɗa bom ɗin kuma yana wurin lokacin da bom ɗin ya tashi ya kuma kashe shi a cewar donald chakram mai gabatar da ƙara na ƙaramar hukumar tennessee masu bincike sun yi amfani da ɓargon wana suka alakanta shi da kai harin suka kuma duba gidansa a ranar Asabar da ke nisan kilomita goma sha takwas daga inda bom ɗin ya tashi. Babban masanin cuta masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, a jiya Lahadi ya ce, ƙasar na cikin tsaka mai wuya akan annobar coronavirus. A daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara hauhawa. duk kuwa da cewar fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari tara aka yi wa rigakafin cutar a ƙasar. duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. An kammala babban zaɓe a jamhuriyar Nijar inda a yanzu ake tattara sakamakon zaben na shugaban ƙasa. Bayan kammala ƙidaya za a sanar da zababban shugaban da zai maye gurbin shugaba Muhammadu Yusufu da ke kammala wa'adinsa na ƙarshe. Wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya zanta da shugaban hukumar zaɓe Sini na jihar. Ni ne Ila Musa, Firizidan komishin Electoral na Departamentin Birnin Kwanni. Mun samu cewa akwai wa'ansu wanda ba su buɗe ba a karhe takwas to shi kuma an samu matsala daga wajen president kim biro de vote wanda suka yi dan leti ba su zo ba balle a kai su alhamdulillahi ba a cewa ba a samu abun gaba ni dan matsaloli na samu president kita ta bazaga take ce mini akwai wa'ansu mutane an samu masu dan yawo da motuna hakiman garuruwa suna dan musu jan hankali shi wannan da deja mun yi kira mun gaya ma jama'an tsaro duk inda aka ga irin wa'annan mutanen a kame su a kai su ga hannun hukuma yanzu an dakatar da su ko kuma suna nan suna ci gaba da yawata ko an iza tawaga wadda za ta taho muku da su yanzu sosai ma har ba da umarni wajen jama'an tsaro sun tura tawagan ne su yi su diba nan jan shito muka samu labari mutanen nan suna yan zagayawa in kuma an ka kama mutanen nan a kawo su nan a adana su kuɗi ne suke rabo ko mina na suka yi ba mu samu ba cikakken bayani bisan wannan. President mun zagaye kwanne mun ga an buɗe kasuwanni da dama kewayen biro da bot ana ta cewa ne mutane ta zargin cewa akwai matsaloli na harka kuɗi wani mataki kun ka ɗauka ci ga da wannan. To harka kuɗi ban san ba ko wace harka kuɗi ba kuke. To ni da ido na ban gani ba ko ba gaskiya ba kuma ban ji ba an yi min bayani bisa irin wannan ba a kira ka an ka faɗa ba a kira na ba an ka gaya mini ba to in kun ka kama mutane masu yin haka nan ya za ku yi musu akwai matakai da dama da an ka ɗauka bisan irin wannan su ne ake cewa a shadow conscience mu ba mu yarda a yi irin wannan inda ake zaɓe kenan ba wurin irin wannan ayyukan ba ne da mun ga mutum yana irin wannan za mu tabbatar da cewa kenan yana so ya kama na eh, cikas ga tahiyar aikinmu president ina magana sha'anin tsaro domin akwai wasu sun koka ga wancan zaɓe da aka yi na ƙananan hukumi ce akwai wurin zaɓen da ba a ga jami'an tsaro kamar irin yadda ya kamata ba kun san zamcan jama'an tsaro kun san yanzu nijar ana cikin wani lokaci wanda kun gani in kuka diba nan wajejen difa akwai 'yan matsaloli na wajen talabari yana duk makarhin jama'un tsaro suna bisa wannan hilin daga tsaron da muke da na wurin ba kawo kokari ne an kai matuka na a samu dai bakin gwalgwado a kiyaye su matsaloli alhamdulillah ba mu samu wani labari da wanda an ce mana an samu wani tashi hankali ba wancan lokaci akwai mutane da su kokaca ba a buɗe da wuri ba kuma an ruhe jisi na bar marmakon a yi waɗannan awa goma sha ɗaya ana yin zabe haraka zaɓe akwai wuya gare ta ka san kawo yanzu akwai garuruwa da dama wanda nesa suke an ka kai wani lokaci ko da ake cewa suna da 'yan hitulun na wanda suke aiki da su kuma an su kawo abin da yasa suka kawo wannan zancen sun rihe lokaci bai yi ba kawo akwai mutane wanda suke zauwa kawo irin wannan lokacin dare ya shigo sai su zo su soma su bata abu eh, hayaniya saboda abu shi lalace eh. shugaban hukumar zaben jihar Kwanni a jamhuriyar Nijar a zantawarsa da Haruna Mamman Bako a jihar Adamawa masu karɓar fansho sun ce sun shiga wani yanayi na rashin samun biya da ya shafi waɗanda suka yi bikin Kirsimeti ba tare da cika musu alkawarin biyan ba ga ƙarin bayani da shugaban fansho na jihar Mr Samson Almuru zuwan kunan ina tare da farin ciki kwarai da gaske don membobi na za su ji abin da ke tafi a gaskiya kamar yadda mutane suna magana ba mu ga komi a kasa ba mutum zai yi magana amma sai kaga abin a kasa a yanzu da nike muku magana ban ga mutum ko ɗaya da ya ce mini ya samu an biya shi gratuity na shi ba To a matsayin wani ma'aikata ya kuka ji da wannan albishir da gwamnatin adama ta kan cewa kafin ƙarshen shekarar nan gwamnati ta kokari ta rage na kusan naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar. Malam Abdulaziz karshen shekara kam yau muna nawa ne karshen shekara ya zo wannan maganan karshen shekara shi gwamna da kanshi ya yi wannan magana a da lokacin da muka je janaizan maman gwamna ya ce pensioners za su yi murna karshen shekara a lokacin da ya wannan magana an je rasuwa ne ba sai pensioners suka faɗi kasa suna murna cewa sun ga gwamna ya je rasuwa ne amma domin wahalu sun yawa sun manta da maganar mutuwa suka gaya mishi cewa pensioners suna mutuwa don yunwa da rashin lafiya ya mutum zai ritaya ya zo ya yi shekaru hudu biyar ba a na nashi akan fesho ba mutumin nan ya gaji me zai iya yi ba abin da zai ci ba abin da zai sai magani ba abin da ma zai biya kuɗin makaranta tun alamu da ya wannan magana ai mun zo karshen shekara to ba buga komi ba ko a ko ne zama da kuke da su a hukumar kula da yan fensho na jiha tun ba da kuka wannan kuka ba mu yi zama da wani ko state pension board ko local government state pension board ba wahalun da muke fama da su shine kowane rana za ka samu state pensioner ko local government pensioner ya zo na akan cewa bai samu pensioner shi ba balle ma magana gratuity an yi verification na state da na local government verification din nan ba mu ga amfani shi ba tun da bayan verification za ka zo ka iske cewa mutum ya yi verification sannan an kare daga wancan watan kuma baya samun kuɗi yanzu akwai mutanen mu da si wata uku ba shugaban fansho na jihar adamawa samson almuru a zantawarsa da ibrahim abdulaziz murya amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja gwamnatin jihar neja ta haramta tono ma'adinai a jihar don lamarin kalubalen tsaro da ya addaba jihar da ke arewa ta tsakiya a najeriya duk da haka masu haƙar ma'adinai sun ce ba haka ya dace gwamnatin ta yi ba ga wakilinmu mustapha nasiru batsari wannan doka dai ta shafi kananan hukumomin cancaga baikoro shiroro da kuma karamar hukumar rafi da mariga mr daniel sunday kolo shine kwamishina a ma'aikatar kula da ma'adanan karkashin kasa a jihar niger mu muna da iko akan tsoro kuma wuraren da muka gan cewa muna samu matsala na tsoro sai ya ba da eh, umarni cewa a daina wasu bangarori ne na niger din eh kaman shiru local government akwai kai ma kasancewa akwai eh, matsalan tsoro a shiru local government yanzu an kore mutane daga kauyen kansu an kore su daga gonakinsu. wannan ya sa state government ya ce tun da wanga abun yana faruwa ne kusa da wuraren da ake neman eh, madanin a dan sai da aiki mu neman hanyar da za mu sai da tashin hankalin da ke ba. To amma kungiyar masu haƙar ma'adanai a jihar Niger ta ce duk da yake lamarin na da alaka da sha'anin tsaro amma akwai abin dubawa a cikin wannan doka kamar yadda shugaban kungiyar honorable ismaila mambo ya yi karin bayani na yi tambaya na ce ina bukata duk maganan da ake yi shekara goma da ya wuce zuwa yanzu na yi challenge kawo mun dan ta'adda guda ɗaya da aka taba kamawa da bindiga ike 47 yana rataye da shi da kwangiri da cufa kana nufin cikin mutanen ku masu ma'adanan ba a cika samun yan ta'adda ba kenan ko alama tunda ko mu ma wata sa'i ba barin ma ma'aikatanmu suke yi ba waɗanda ake kamawa sai mu sai an amshi maƙudan kuɗi a an su ranka ya daɗe tun daga tarihi shekara goma zuwa baya da ya wuce zuwa yayo ba a taɓa kama wani rataye da ak-47 a jihar niger yana rataye da shi cewa ga kamfanin da ke aiki na ma'adani ba ko kuma a ce gashi an same shi a cikin daba da AK47 yana rataye babu shirin kai da inda zai je ta'addanci. Na'am to da sun sa wannan doka yanzu ku za ku bi za ku hana mutanen ku aiki din su bi da'a ko ko za ku ci gaba da aikin ku. Ran kai dade abin da muka yi shine mun yi powerful delegation wanda yake za ta zauna da gwamnati wanda yake wannan powerful delegation da za ta zauna da gwamnati ta tantance saboda illegal miners mu ba mu goyon bayan su duk inda suke. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce wannan doka za ta kai watanni hudu na sabuwar shekara mai zuwa wato shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna juyayin rasuwar jigon siyasarsa sanatar Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe. A sanarwa daga mai taimaka masa kan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu. Shugaba Buhari ya ce tarihin nasararsa ba za ta cika ba ba tare da ambata sunan sanata Kumo ba. gama ma abin da sanata Sa'idu Kumo ya faɗa gabanin zaben shekarar 2019. To alhamdulillah ka san babu wani abu da wani a harkar siyasa babu da wani aboki babu da wani maki sai dai da wammiyar sha'awa na farko tabbatacce na bar da jakar pdp saboda yadda yanayin da na kamu kaina a cikinta da kuma yadda yanayin da na kamu kaina a cikinta a ainihin jihata ta gumi yanzu lokaci ya kai bana son yawan faɗace faɗace na iya faɗan siyasa zan iya yi ta duk da kake tsammani amma yanzu lokaci ya dai kamata in sauƙaƙe mata to tun da na ga jam'iyyar pdp nan duk san nake mata akwai shugabanni wanda ke jagoranta a jihar gombe wanda shi bai sona bai so min komai a cikinta na koma jam'iyyar apc kuma mai na tarayya da mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari cikin yadda allah wanda za mu ci gaba da yaƙin neman zaɓensa daga nan zuwa 'yan satuttuka mai sha'allahu har zaɓe. ga kowa akwai waɗanda suka bugo min waya musamman ma daga gombe suke ce mai ai wannan dama irin ɗabi'unka ne kamar baka da gida a siyasa me zaka ce to kaga duk wannan magana eh, yaranta ne ma yara ne wanda ba su san tarihi ba na farko ma tukunna wa yake a gida a Najeriya gaba ɗaya. Kazalika shugaba Buhari ya yi ta'aziyar rasuwar kwararren ma'aikaci madawa kyankyafi Abubakar Siniya yanzu ga binta Esiyaru da shirinmu na gaba. barkan ku da warhaka barkanmu mu da sake saduwa a shirin mu na a daina shan kwaya suna na Binta estero jagorar shirin a cikin shirin mu na wannan mako wanda zai zama kashi na biyu wakilin Murya Amurka daga Abuja a Najeriya Nasir Adamu Elikaya zai ci gaba da hira da Muktar iliya Emedi shugaban kungiya mai zaman kanta ta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment akan irin wasu kayan gargajiya ko na gida da ake amfani da su wajen maye. Muktar Iliya Imedi da ƙarin bayani. Yanzu a Najeriya ko mu ce yanzu wani tsari akwai miyagun ƙwayoyi na gargajiya. ba sai lalle polios aka yi magana mutane suna tunanin kamar su tramadol da dai sauran abubuwa ba su bane yanzu akwai jihohi a najeriya wanda su ba ruwan su da wannan yara ko matasa ko su sukan yi maye ta hanyoyi abubuwa na gargajiya kamar akwai wanda suke amfani da kashin kadangare akwai wanda suke amfani da su kyankyaso akwai wanda suke amfani da fetur da dai hanyoyi wanda dai ya zai zame musu da sun hankalin su ya gushe ba wai sai lallai harkar ko ka sha wani kwaya ta bature da sauransu ba. Wari kafin mana sake dawa wata tambayar mai muhimmanci ka kawo kinkiso Sauran watakila a fahimta kinkiso kuma wata halitta ce da ke fitowa daga bayan gida da sauransu ya za a yi mutum kinkiso ya jawo masa samun maye. E, ka san duk irin waɗannan abin wai da gwaji ne. Sukan saka shi a cikin kwalba su danga gashi su jiƙa shi su sha ruwan shi kasan abin in ba harkar ka bace ba za ka san yana sa mutum maye ba amma yayin da suka gwada suka gani sai kaga sun mai da shi abubuwa akwai abubuwa biyawa ba sun lakin su akwai kaka kaman kashin a dangare suna jika shi in ya jika shi ya bugu sai su sha akwai abubuwa da yawa wanda rashin kuɗi ne ka san shan miyagun yi kaman ha uku ne akwai na waɗanda ake kallon su kaman ba su da ilimi ne kaman ba su je makaranta ba ko jahilci ne kya kan sha akwai kuma wanda su wayayyu ne wanda sun je makaranta ne akwai su kuma irin nasu wanda suke yi din haka ma wanda zai zo sha maka kaman ko wiwi da sauransu ta nuna masa a jikin shi wannan yi yake akwai kuma wanda kwayoyin da zai sha za ka shi tsaf shi a ofis yake koma ta kace a gida za ta sha kwayar ta koma ta baccin ta kare duk da an ce kalmar da ake amfani da ita yaki da shan miyagun kwayoyi to a ciki akwai ruwa ma ba ma banda kwaya ma mm-hmm. misali dai kalmar sunan ne kawai ke haka mm-hmm, mm-hmm. amma akwai kamar kwayan ah, ruwan maganin nan na hana maganin mura yana eh. ah, jin ko me yake kiransa ne? Kodin. Kodin? Mm. Yawwa yana jin kodin din ne. Gwamnatin Najeriya ma ta haramta shigo da shi ko mm. sai da shi aka barkate a nan Najeriya. Shi kuma ya illasa take. To, shi wannan abin da ya saka kaga gwamnati ta yi ca a kan shi saboda yana da reshe biyu ne. Na farko akwai hanyar samun kuɗi a cikin shi. bacin ma mayan da yake sawa waɗanda suke sha da shi saboda akwai hanyar samun cikin shi akwai manyan mutane da 'yan kasuwa wanda suka shiga harkar take ba su kuɗi to sai sa ga gwamnati ta damu kuma abin ya yawaita shi magani ne ai ba magani ne ba wai wani mugun magani ba ne magani wanda yake ake shan shi don larura amma sai aka mai da shi yana juyewa da mutane hankali yana sa mutane maye wanda maimakon likita ya ce ka sha cokali ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma sai kaga mutum ya ɗauki kwalaba biyu uku hudu biyar ya sha a yanzu a halin da muke ciki in dai ka shiga jami'a kowace makaranta ka ga yaro ko yarinya da kwalaba kok tun safe yana rike da ita dillacce jijiji a hannun shi to rabi duk kodin ya ciki ana mixing din shi da ruwa a sha amma abin da ake samu na cinikayyarsa tsakanin manyan mutane shi yasa abin ya yawaita an fara shi a ai kasuwanci ne ana samun kuɗi Wani mutane ba su damu ko ma me zai samu sa shi sa kaga kowa ya fi sanin shi amma akwai abubuwa da dama waɗanda ake sha wanda ma sun fi su kodin ɗin because kodin yana da wahalar samu sai ka cire kuɗi akwai abubuwan da ba sai ka cire kuɗi kamar na gaya maka kamar fetur yanzu ko ya ne yaro ya sa shi a jakar leda ta fiya wuta yana zuka za ka gani kamar su solution to amma an mai da hankali akan kodin ne saboda kodin shine akwai waɗanda suke yin su don business suna samun kuɗi bai sa gwamnati ta mai da hankali amma akwai abubuwa da dama wanda yanzu ko da alifin in ba wai an wayo da mutane kan illar shi ba abin ba zai sauki ba. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elhikaya ni ce taku Binta Esero da na haɗa shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon a ɗauke da kashi na uku wanda yake na karshe Babangida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar blueprint da daga cikin manyan labaran blueprint na cewa ministan kula da harkokin mata a najeriya polin talin ta kamu da cutar coronavirus wata sanarwa da ministan ta sanya hannu da kanta a injiniyoyi jaridar ta blueprint ministan ta yi kira ga 'yan najeriya da saka ta addu'a domin samun sauki ita kuwa waje daya jaridar disje ta rawaito shugaban kasa muhammadu buhari ne yake jajantawa likitoci ashirin da kungiyar likitoci ta najeriya ta ce cutar coronavirus ta kashe su a inda suke kan bakin aikin su sakon ta'aziyya da shugaban kasa muhammadu buhari ya aike wa kungiyar da kuma iyalan likitocin da suka rasa rayukansu ya bayyana gudunmuwar su da cewa najeriya ba za ta taɓa mantawa da shi ba ganin yadda suka dage wajen yaki da wannan cuta ta coronavirus ita kuwa jaridar leda kamar sauran jaridun najeriya daya daga cikin labaran ta na shirye ne akan sanannen malamin addinin musuluncin na najeriya wanda ya rasu a kwanan nan wato sheikh ahmed lemu wanda ke zama tsohon garan kadi a jihar naija kuma tsohon alkalin alkalai jaridar da ta rawaito 'ya'yan malamin wato dr nuruddin lemu da malama maryam lemu na ba da sanarwar rasuwar mahaifin nasu a shafukan sada zumunta inda kuma tuni shugaban kasa da sauran sauran jigajigan 'yan najeriya suka da da shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal suka aike da su na ta'aziyya ga iyalai da gwamnatin jihar neja da kuma al'ummar musulman duniya bisa wannan rashi na wannan malami dr shek ahmed lemu wanda ya rasu yana da shekaru 91 a duniya sai kuma jaridar the nation na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da martani game da kalaman da wani bishop na cocin katolika da ke sokoto dr matthew hassan kuka ya yi inda ya ce ana nuna nuna bambanci ko kabilanci a gwamnatin muhammadu buhari kuma da wani ne ba dan arewa musulmi ke shugabanci ba da yanzu an yi juyin mulki bisa wa'annan dalilai a sanarwar da ministan yada labaran najeriya lai muhammad ya fitar ya zargi bishop matthew hassan kuka da neman tada husuma kuma kifar da gwamnati da kalaman nashi da ya yi a sakonsa na kirsimati sai kuma jam'iyyar pdp mai adawa ta bayyana kalaman na matu kuka da cewa gaskiya ne kawai ya faɗawa jam'iyyar da ke mulki a najeriya sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar 'yan sanda a jihar niger ta kama wani hakimi na garin tungan iliya da kuma wasu mutane goma bisa zargin da ake musu na shiga harkoki da yake da nasaba da 'yan bindiga a karamar hukumar mashegu a jihar ta niger kakakin rundunar sp wasu abiodun shi ne ya shaidawa jaridar ta daily trust wannan labari inda ya ce rundunar ta yi amfani da labaran da take samu ne na asiri inda kuma ta kai cafa tare da kama wayan mutane da ake zargi a maɓoyarsu bayan jibran murya amurka daga najeriya Masu sauraro lokaci yayi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka na ɗaukar matakan da suka dace don ganin cewar gwamnatin cuba bata tatsi al'ummar ƙasar ba wanda za ta yi amfani da kudaden wajen aiwatar da haramtacciyar gwamnatin nicolas maduro gwamnatin ƙasar na amfani da wasu haramtattun hanyoyi biyu wajen samun kudaden ƙasashen waje na ɗaya tana satar kudaden da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje kan aika wa 'yan uwansu a ƙasar. Cuba ita ce jamhuriya ɗaya a doron ƙasa da sojojin ƙasar kan samu wani kaso akan kuɗaɗen da 'yan ƙasar kan aika cikin ƙasar. A cewar mukaddashin sakataren harkokin ƙasashen yammacin duniya, ambasada Michael Kozak. A wata ganawa ta musamman a taron kare haƙƙin bil'adama da aka yi a ƙasar ta Cuba. Sojoji a Cuba kan kwace kuɗaɗen ƙasar waje a hannun mutane don cimma wani burinsu wanda ya hada da amfani da su wajen shiga shara ba shanu a kasar venezuela da kokarin farfado da kasuwancin ta da ya mutu sukan ɗauki wani kaso daga hannun mutane da kuma tilasta musu yin siyayya da sauran kuɗin da suka rage musu a shagunan da gwamnati takan ƙayyade farashin kaya don dakatar da wannan ɗabi'ar amurka ta toshe duk wasu hanyoyi da sojojin za su iya sanin shigar kuɗaɗen cikin ƙasar A hannu ɗaya kuma, Amurka ta tabbatar da cewar kudaden suna shiga ta hanyar 'yan kasuwa da fararen hula. Haka zalika, Amurka ta yi wani wayar da kai na ƙasa da ƙasa akan wannan shirin da gwamnatin Castro take samun kudaden ƙasar waje ta hanyar cin zalin jami'an kiwon lafiya 'yan ƙasar da ke aiki a ƙasashen waje. Wannan ita ce hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatin Castro a cewar ambasado Kozak. gwamnatin tana hana ma'aikatan kiwon lafiya kashi casa'in cikin ɗari na albashinsu albashin da yake haƙƙin likitocin amma ba sa ganin shi. Ambasada Kozak ya ƙara da cewar Amurka na aiki tukuru don ganin ta kare waɗannan likitocin daga biyan gwamnatin harajin Allah ya isa. Ƙasashen da waɗannan 'yan ƙasar ta Cuba ke yi wa aiki su dinga biyan su albashin su kai tsaye ta asusun bankunan su madadin ta aika ta hannun gwamnati wasu kasashen sun aminta da su hakan duk kuwa da rashin amincewar gwamnatin kasar. Mun mai da hankali akan hana Cuba samun kuɗaɗe da take amfani da su wajen cin zalin mutanen Cuba da taimakawa zalunci a Venezuela. Mun yi hakan ta kakaba takunkumi ga sojoji, jami'an tsaro da jami'an bayanan sirri na ƙasar ta Cuba. Burinmu shine mu ƙara wa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan kasuwa masu zaman kansu ƙarfi don gujewa mulkin danniya na gwamnatin Cuba. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da wannan muke kammala shirin na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdullahi da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.